إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1435 za mu tashi a cikin suratul hashari aya ta takwas na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى bayan ya faɗi bayani dangane ga yadda za a sarrafa a kashe dukiyar da aka samu ta hanyar fai'u ya ce abinda Allah ta'ala ya bayar na ganimar fai'u ko na dukiyar fai'u a bisa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga wasu ma'abota wata alƙarya da aka fatattake su kamar banu nadir waɗanda ba yaƙi aka yi ba tsorata suka yi suka fita to wannan dukiya ta tabbata ta Allah ce kuma ta tabbata ta manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam shi zai sarrafa ta yadda ya ga ta dace za a bayar da ita ga ma'abota kusanci da marayu da talakawa da matafiya waɗanda guzurinsu yanke an yi haka ne domin kada dukiya ta yi ta juyawa tsakanin mawadata kawai daga cikinku abinda manzon Allah ya kawo muku ku riƙe shi kankan domin shi ne tsiranku duniya da lahira abinda manzon Allah ya hana ku ya yi gargaɗi to ku hannu a cikin hannuwarku akwai alkhairinku na duniya da lahira ku ji tsoron Allah hakika Allah ta'ala mai tsananin uku ne. to wannan dukiya bayan an ce lillahi walin rasuli wal zilkurba wal yatama wal masakin wa bani sabin sai Allah ya ce lil fuqara'i sannan za a bawar da wannan dukiya ga waɗanda suke talakawa almuhajiri na waɗanda suka yi ƙaura ya nuna talaucinsu ba na rashi ba ne talaucinsu na ƙaura ne sun yi ƙaura daga garuruwansu sun yi balaguro sun taso saboda san Allah da san manzan Allah da fifita lahira kan duniya suka bar garin maka suka bar mahaifarsu suka bar gidajensu suka bar kantinansu da rumfunansu na kasuwa da sito-sito ɗinsu da dukiyar da ke ciki suka bar wannan saboda Allah suka gudo da addininsu to shine Allah ta'ala ce to a fara saka musu tun anan duniya in an tashi rabon wannan dukiya su ma a yankan musu wani kaso a basu shi yasa lil fuqara'il muhajirin wato dukkaninsu Allah ya siffanta saboda haka wannan sifa ne da mausuf al fuqara al muhajirin ma'ana wannan dukiya ta tabbata a bayar da ita ga dukkan waɗanda suka yi hijira da annabi sallallahu alaihi ya tashi raba wannan dukiya sai ya bayar da ita duka gaba ɗaya ga su waɗannan da suka yi hijira ɗin bai ba wa ko mutum ɗaya daga cikin mutanen madina ba in ba mutum uku ba akwai abu dujana al-ansari akwai sahalu bin hunayf akwai kuma harisu bin samma waɗannan su kaɗai ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su daga cikin wannan dukiya ta fai'u wanda Allah ya bashi iko ya sarrafa ta inda ya dace to sai Allah ta'ala iya bi waɗannan sahabbai waɗanda suka yi hijira yace allazina ukhriju wanda aka fidda su ba su suka fita da kansu ba fidda su aka yi min diyarihim daga cikin gidan gidaddajinsu wa amwalihim aka fidda su daga dukiyarsu sun haƙura sun bar wannan saboda yabtaguna fadlan min Allah suna neman falala suna neman daraja da kima da mutunci da martaba da ɗaukaka min Allah daga wajen Allah wa ridwanan kuma suna neman yarda daga wajen Allah abubuwan nan guda biyu waɗanda sahabbai suka yi hijira don su sun samu ko ba su samu ba Allah ya tabbatar mana sun samu yana faɗa a cikin wata aya yana cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su sun yarda da Allah wani guri yace muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar sujud Allah ya su da wannan cewa ya ba su yardarsa ya ba su martaba ya ba su girma ya ba su ɗaukaka wa yansuruna Allah kuma suna taimakon Allah ma'ana suna taimakon addinin Allah in mai yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa rasulahu suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen isar da saƙon da Allah ta'ala ya ɗora masa ula'ika irin waɗannan mutane masu daraja masu girma masu ƙima masu mutunci masu daraja humus na su aka buga wa tambarin gaskiya shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin kuma masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya to su waye masu gaskiya Allah ya ce ula'ika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya a cikin aƙidarsu masu gaskiya a cikin ibadarsu masu gaskiya a cikin mu'amalarsu masu gaskiya a cikin halayensu masu gaskiya a cikin hijirarsu masu gaskiya bisa zamansu da annabi sallallahu alaihi wasallama masu gaskiya a wajen yaƙinsu da barin dukiyarsu da 'ya'yansu da bayar da lokacinsu da rayukansu duk sun wa Allah gaskiya kuma Allah ya shaidar masu gaskiya ne to kai in ka ce kai ne gaskiya ne yana da bambanci kuma da Allah ya ce kai ne gaskiya ne da sahabbai ne suka kira kansu masu gaskiya sai mu ce kun ziga kanku kun yabi kanku amma Allah ne da kansa ya ce ula'ika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya waɗannan siffofi da aka siffanta su da su yin hijira da fidda su da aka yi daga gidajensu da dukiyoyinsu da kuma kasancewar suna neman falala daga wajen Allah da yardan Allah suna taimakon Allah da manzansa da waɗannan siffofi guda hudu ko biyar sai Allah ya ce to waɗannan su ne masu gaskiya da duk mai son ya zama ya bi tafarkin gaskiya ya bi aƙidar gaskiya yabi bi tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da imamu ahmad yake cewa usulus sunna huwa ittiba'us salafus salih abinda ake kira usulus sunna wato in kana so a gane kai ahlus sunna ne ba rigima za kai ko fada ko tashin hankali ko daru ko fitina ba mu ga kayi kama da halaye irin na sayyidina abubakar kayi kama da halaye irin na sayyidina umar kayi kama da halaye irin na sayyidina usman kayi kama da halaye irin na sayyidina ali kayi koyi da sahabban manzan Allah sahabban manzan Allah ba masu rigima ko daru ko fitina ko tashin hankali ko musu ko fada bane a'a masu gaskiya ne masu amana ne masu mutunci ne masu tausayi ne masu haɗin kai ne masu ƙwazo ne masu jarumta ne masu duk wata sifa da kashi na ta kirki in ka ɗauki annabawa babu wani mutum a doron ƙasa da ya siffatu da siffar kirki irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to da haka mai son a yi masa wannan to a kalli halayensa a kalli aƙidarsa a kalli ibadarsa a kalli mu'amalarsa a ga ta yi kama da irin ta annabi da sahabbansa wata za ta shiga addinin musulunci kina so za ki shiga addinin musulunci kina so za ki shiga addinin musulunci da amincewarki da yardarki ko wani ya takura ki da dole da ki da amincewar ki? to zan gaya miki abin da in mutum ya faɗa ya shiga addinin musulunci kai tsaye in na faɗa sai ki faɗa ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abin da kika ce cikin larabci zan fassara miki shi zuwa hausa idan kika amince to shi kenan kin zama musulma kin ce daga yau na shaida babu abin bauta da gaskiya sai allah ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da abokin tarayya kin yarda da haka kika ce daga yau kin shaida annabi Muhammadu manzan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da alkur'ani da musulunci kin yarda da haka to yardarki da gamsuwarki da amintarki da kanki ya mai da ke musulma yaya sunanki yake sunanki wane suna ake kiranki da shi dama can sunanki rahama to ai sai a ci gaba da kiranki rahama don suna ne mai kyau ko eh ai ba sai an canza rahama ba ko ai rahama yake nema sai da aka ki ci gaba da amsa sunanki na ramatu shine bahaushe yake cewa ramatu rahama kenan Allah ya miki rahama ya ji kanki ya ji kanmu baki daya daga wani yanki kika fito wani yanki ok yankin adamawa kika fito da kuma kika faɗo addinin musulunci akwai yan uwanki musulmai ba za a matsa miki ba don kin musulunta babu ko to alhamdulillah rabbil alamin akwai yan kwamitin mu suna nan akwai bangaren mata akwai bangaren maza bangaren matan yanzu za mu haɗa ki da su za su koya miki addinin musulunci saboda haka ki yi haƙuri ki koyi addini domin mutum ya musulunta yana buƙatan abubuwa guda uku na farko shine fahimtar musuluncin bayin ilimi a cikinsa da koyon sana'a wacce zai rike kansa da ita da kuma gurin da zai zauna har zuwa lokacin da zai koyi waɗannan abubuwan guda biyu muna fata 'yan kwamitin mu duk sun shirya waɗannan abubuwan muna miki fatan alheri Allah ya tabbatar da ke addinin musulunci shine Allah ta'ala bayan ya yabi waɗannan nagartattun mutane waɗanda suka yi hijira suka baro garuruwansu da ƙasashensu da yankunansu da iyalansu da matansu da kantunansu da ramfunansu da shagunansu da raƙumansu da shanunsu da awakinsu da komai don ganin girman Allah suka zo kuma wa man kana hijratu ila wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wallazina tabawwa'u sai Allah iya bi waɗanda suka zauni gidan Madina mazauna garin madina 'yan asalin madina su ne al'ansar wanda akwai ausu da khazraj daga cikin manyan ƙabilun da suke zaune a yankin madina duk da ba su suka fara zama a madina ba asalinsu su mutanen ƙasar yaman ne suna cikin dangin ƙabilar saba lokacin da wannan dam nasu ya karye ruwa ya cinye ƙasar shine suka yi hijira tun kafin shekara 180 kafin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi suka zo wannan yanki suka zauna amma yahudawa sun riga su zuwa domin yahudu sun shekara sama da 300 a madina kamar da zo a cikin asiratin mawuya a sahiha ta dr akram diya'ul umari cewa sun yi shekaru tili saboda sun gani a cikin littattafansu cewa wannan yanki nan manzon Allah zai zo saboda haka sai suka yi tanadi suka je gurin suka zauna su riga shi zuwa shi yasa Allah ce falan ma ja'ahu ma arafu kafaru bihi abinda dama sun sani an ce zai zo an ce za a haife shi a wani yanki mai dabinai mai kaza mai kaza sai suka riga shi zuwa gurin su zauna to saboda haka shi yasa sun riga sun san da zuwan annabi in kuka duba kissar salmanin farisi a cikin wato siyar alamun nubala ya kawo cewa ya gamu da manya-manyan malaman nasara waɗanda suka yi ta gaya masa cewa ya zo wannan yanki ya jira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a wannan yanki zai bayyana saboda haka shi sa aka yabi ansar da cewa tabawa uddara kuma allah ya ce wal imani suka fifita imani akan kafirci suka fifita sunna akan bid'a suka fifita gaskiya akan ƙarya suka fifita gaskiya akan ƙarya suka fifita imani akan munafunci musulunci akan kafirci shi sa Allah ce ta dara wal imana ma'ana suka zauna a cikin imani sun fifita shi kenan sun zaɓi imani da Allah ta'ala shi yasa manzo Allah ce hubbul ansar min al iman bughdul ansar min al nifaq da an ganka kana kaunar sahabban nan yan Madina to alama ce ta kana da imani don mai imani sai so mai imani munafiki ya so munafiki kafiri ya so kafiri mumini ya so mumini don kana son muminai waɗannan ansar to alama ce ta kai ma mai imani ne in ku kana kin su ko kana jin haushin su to ka zama cewa kai ma wato ba mumini bane to shine Allah ta'ala iya bi su kuma waɗannan da nasu aikin waɗancan masu ƙaura waɗannan masu karɓar su kun san aiki biyu yana da wahala ko ka bar abinka saboda Allah naka ne ka bar shi saboda Allah ko kuma ka bayar saboda Allah in kuka kula su muhajirun sun bar komai saboda Allah su kuma ansar sun ba da komai saboda Allah to waye fi gwaninta tsakanin wanda ya ba komai don Allah da wanda ya ɗau komai ya baya saboda Allah wancan bari yayi wannan kuma bayar waye da haka sun cancanci a yaba musu gaba ɗaya ko sun cancanci yabo gaba ɗaya ta Allah ta'ala ya ce min qablihim su kafin zuwan sahabbai su ne dama 'yan madina yuhibbuna suna ƙaunar man hajara wanda ya ƙaura ilaihim zuwa gare su duk wanda ya ƙaura ya zo gurin su suna ƙaunarsa suna son a zo wato ba masu kin baki bane ba masu korar baki ba ne masu lale ne da bako dama bako iri biyu ne bakon da ya zo da alkhairi to a karbe shi hannu biyu biyu bakon da yake dauke da sharri kuma a fatattake shi yauwa don ta kaka zo mutane da sharri to da yake waɗannan baƙin alkhairi ne sahabban annabi suna ɗauke da aƙida da tauhidi suna ɗauke da sunna suna ɗauke da imani suna ɗauke da san manzon Allah saboda haka sun cancanci duk da suka zo a sauke su da haka Allah ya ce suna son wanda ya ƙaura ya zo su kuma wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba sa samun wata bukata a cikin zukatansu a cikin kirazansu mimma utu daga abin da aka ɗauka aka ba wa 'yan uwansu muhajirun wato shi ansari baya jin haushi dan an zo raban dukiya an tsallake shi an ba wannan kai ne aka zo ku hudu za a raba dukiya aka ce kai banda kai bara a ba wannan kai ma banda kai bara a ba wannan to sahabin ba zai koma a zuciyarsa yana jin cewa dan me za a yi rabo ba a bashi ba kamar yadda ya faru a wajen raba wannan ganima ta faiɗo annabi ya ba wa muhajirun gaba ɗaya su ba a ba su komai ba sai mutum uku amma ba su ji damuwa ko kunci ko ɓacin rai a zuciyarsu game da irin wannan kaso ko wannan rabo da Allah ya yi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kun ga sun samu yabo alqur'ani Allah ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu daga abin da aka basu wa yu'thiruna kuma suna fifita yan uwansu muhajirun ala anfusihim a bisa kawunansu walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata suna da bukatar abin amma sai su haƙura su bawa wa uwansu wannan shine maratib guda uku na yan uwantaka a musulunci wanda matakin farko ma mu muke so mu kai matakin farko shine salamatu sadari mataki na biyu shine almusawatu mataki na uku shine al'itharu matakin farko na 'yan uwantaka tsakaninka da ɗan uwanka musulmi shine ka karkaɗe zuciyarka kada kai masa sharri kada kai masa ƙeta kada kai masa mugunta kada kai masa hassada kada kai masa ƙyashi kada kai masa mugun ƙulli kada ka dinga jin haushinsa ka wanke zuciyarka fes tas as ba komai a ciki sai alkhairi to wannan matakin Shi ne fa matakin farko ba fa komai kawai mutum ba wato ka yi ƙin sharri ne ga kowa to shi ma alkhairi ne don da za a ce mu musulmin wannan zamani a tsakaninmu musulmi mu daina wa juna sharri mu daina wa juna ƙage mu daina wa suna wato juna hassada da ƙeta da mugunta mu daina wa juna ƙyashi duk abin da ɗan uwanka ya samu kai farin ciki kamar kai ne ka samu duk wani ci gaba da ɗan uwanka musulmi ya samu kai murna kamar kai ne ka ci gaba duk wata ɗaukaka da ɗan uwanka ya samu ka taya shi lale kamar kai aka ba wa wannan matsayin da za mu kai wannan matsayin to ai da shi kenan musulunci ma ya yi ƙarfi a tsakaninmu amma yanzu duk wata ƙeta kanmu mukewa duk wata mugunta kanmu mukewa duk wani sharri kanmu mukewa duk wata hassada mu mukewa duk wani kyashi mu mukewa kai ma mun wuce waɗannan hannun kai mutum ya ɗau makami ya kashe ɗan uwansa musulmi mun kai mutum ya fito da muguwar ashariya ya maka ɗan uwansa musulmi mun kai mutum ya ci dukiyar ɗan uwansa musulmi ta hanyar kwace ko sane ko sata ko fashi ko algus ko ƙara zero a bayan zero ɗauke dukiyar da za ta amfani jama'a asibiti ko a makaranta ko a titi ko a kaza wannan babban musifa ce fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum haza fi shaharikum haza fi baladikum haza ala hal ballagtu allahumma shahad manzo Allah ya ce da dukiyarku da rayukanku da mutuncinku haramun ne wani ya taɓa dukiyar wani ko mutuncin wani koran wani na isar sabai suka ce ka isa ce to Allah ka zama shaida duk mutumin da ya zubar da jinin wani ko ya ci dukiyar wani bil batil wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyarku bil batil wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kanku ta hanyar kai ka kashe kanka ko ka kashe dan uwanka musulmi al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da مثل المؤمنين في توادهم wata وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا kamin منه ta تداعى له سائر الجسد بالهمة والسحر misalin muminai kamar gangan jiki na guda ɗaya in wani ɓangare yana ciwo ko yana raɗaɗi ko yana zogi ko yana jin zafi sauran jiki duka sai ya ɗauki zafi da raɗaɗi da zogi haka ya kamata mu zama almuminu mir'atu akhihi mumini madibi ne na ɗan uwansa mumini akwai sahabin da a cikin sahabban manzon Allah shi ya kai wannan matsayi kuma har ya samu satifiket din aljanna saboda ya kai wannan matsayi wata ran ana zaune a masallaci sai ga wani sahabi ya taho da takalmansa a makale ya yi alwala har gemunsa ya jike yana digar da ruwa sai manzan Allah ya ce ga dan aljanna zai shigo nan ya shigo kowa ya tsira masa ido ya samu satifiket din aljanna daga bakin da baya karya so da aka sahabbai suka yi ta kallon wannan dan aljanna gobe ma sai gashi ya dawo ana karatu manzo Allah ce ga dan aljanna zai shigo sai gashi ya kuma shigowa jibi ma dan aljanna zai shigo sai ya ƙara shigowa sai wani sahabi ce kai yaya muna zaune wani mutum zai samu aljanna har so uku in sallah ce tare muke in jihadi ne tare muke in wata ibada ce yake a ɓoye wacce ba mu sani ba to a nan ya wuce mu watakila sai ya dabara ya je gidansa ya ce masa wani abu ya haɗa ni da iyalina na zo gidanka domin in ɗan kwana biyu da haka ya zauna a gidan yana ta zura ido yana ta leƙe-leƙe ya ga mutumin nan me yake yi ne kun san waye wannan sahabin shine abdullahi bin abu bin al'as wanda shi an masa shaida a cikin sahabbai ba mai nacin ibada ka masa shi ne wanda annabi yake rage masa fa yawan ibada shi ba ƙara masa ake ba ta yi yawa ake rage masa shi ne wanda babansa ya masa amarya tun da amaryar ta tare bai shiga ɗakinta ba ita amaryar ta gaji ta biyo shi ɗakinsa sai ta tare da ci Allahu Akbar amarya ta ci kwalliya ta ci ado amarya ta ci kwalliya ta ci ado ta yi kunshi ta shafa turare tana ta kamshi an kuma yana ta sanya Allahu liman hamida rabbana wa sai kwana yana sallah da asuba kuma sai da azumi kaga ba ta da rana ba ta da dare sai ta zamanta haka ta wura abin tana kallon da zai faru shi kuma babansa a bin al-as sai ya zo gidan ya ga me ke faruwa tunda daman ka aurar da danka ko ka aurar da yanka ya kamata kwana biyu ka ɗan leƙa su kaga halin da ake ciki sai ya tarar da amarya ranta a ɓace ice me ya faru ta ce an lam yabtish lana kanafan ai tunda na shigo gidan nan angon nan ni bai ce min kala ba bai saurare mu ba tun da na shigo to me yake yi kace in nazo daga dare yana sallah in nazo da rana yana azumi ne zai biya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce maza a nemo shi ne aka nemo shi annabi ya ce ya haka ya ce a kake sallah ya faɗa annabi ya ji ta yawa ya ce a'a kai irin ta annabi dauda kai sallah kai bacci kai sallah kai bacci kai sallah kai bacci azumi fa ya ce kullu yake ce a'a ka dinga yin kwana biyu ka sha ruwa kwana ɗaya kai azumi ya ce a shi yana jin fiye da haka annabi ce to kai azumi yau ka sha gobe kai azumi yau ka sha gobe ka kai rabi kenan sai ce a yana neman ƙari fiye da haka yace a tun daga uku aka fara kai azumin kwana uku yace a kwana kaza to qur'ani fa kake karantawa ice ka dinga karanta shi a wata yace a ya masa kaɗan aka dawo sati biyu aka dawo sati ɗaya haka zo kwana uku kwana uku ma yana jin gaskiya in dai an ce ce kwana uku zai sauke qur'ani kamar an rage shi kuma ya ci gaba a haka annabi ya kyale shi ya ci gaba a haka sai da ya tsufa da kansa yake cewa ina ma na karɓi sauƙin da annabi ya yanzu abin da da ƙarfi da samartaka ana iyawa yanzu gashi ya tsufa ko baya so ya rage akan abin da ya saba kada ya zama sai da ya tsufa sannan ya koma baya annabi ya ce masa ibadar da Allah ya fi so wacce za zaka dawwama akai komai kankantanta to shi ne fa yabo ya ga wani ne yake zai shiga aljanna da ya sai tare da wannan sahabin ba ma ya sallar shi da yawa azumin ma baya yi da yawa kabir hasan ma in ya raka biyu sai ya kwanciya sa to sai ya rena ibadar da wannan sahabin dan aljanna yake bayan kwana ɗaya ko biyu ne ya tambaye shi ce abin da ya kani gidanka fa asali ɓoye maka ne don na ji annabi ya ce kai ɗan aljanna ne kai ɗan aljanna ne kai ɗan aljanna ne shine na yi fata ni ma in zama irinka to kuma na zo sai na ga abin da ake ɗan tabawa ɗin nawa ma ya fi yawa to sirrin samun wannan abin naka sai ba Allah ya ce dai ni haka nake sai dai wani abu da nake da shi shine ni ban taɓa jin haushin kowa ba ni da ka gani nan in dai kai musulmi ne to ba na jin haushinka ba kai min komai wanda zan kwana da kai ba zuciya ta festik ba ruwana wani hassada ke ta mugunta sharri wa duk ban san su ba ba ma wai in ci kuɗin ka ko in dake ka ko in ci mutuncin ka ko in maka kaji ko maka sharri ba a'a ban ma damu da kai ba kana harka ka ina ta a wata ruwayan an ce ca ma yayi idan na rasa abin da zan yi sadaka da shi sai in ce ya Allah duk wanda ya zage ni ko ya ci mutunci na ko ya dauki alhaki na Allah na ban masa wannan abin sadaka ka yafe masa ni na yafe ka yana kwana baya jin haushin kowa baya kowa hassada dan ya ganka kai sama ko kai kasa ba sa dan ba shi ya saman da kai ba shi ya kasan da kai ba yana harkarsa kana taka to kun ji fa matakin farko kenan mataki na biyu al-musawatu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa fi riwayatin min alkhairi to mataki na biyu shine ka soma dan uwanka kwatankwacin abin da kake soma kanka na alkhairi a wannan din ma an samu misali misalin shine wannan hadisi na kabilan abu musa al-ash'ari wanda idan suka fahimci fari ko larurar rayuwa ta samu wasu daga cikinsu sun rasa abin hannu sai su fito da duk ko a zaman gida ne ko a lokacin tafiya sai su haɗa dukiyarsu guri guda kayan abincinsu guri guda sai a raba bisawiyati daidai wasu cewa bisawiya yana nufin wanda ya fi bukata a bashi da yawa wanda bai bukata a bashi kaɗan kamar yanzu mu ce duk wanda yake wajen tafsirin na a zaune na cikin masallaci da na waje mu haɗa dukiyarmu gaba ɗaya 'yan hisba da 'yan agaji su zagaya kowa ya lalubo a jihunsa gaba ɗaya ta tike a jihunsa kam ya zuba idan aka tara kuɗin gaba ɗaya sai kuma abu layi a ƙirga bayan an ƙirga mu kuma a ƙirga mu a ƙirga kuɗin sai kuma abu layi a raba mana kai ba za a yi la'akari da cewa dubu ɗari ne naka ba wancan ba za a yi la'akari da nasa dubu biyu ba ne wancan ba za a yi la'akari da cewa naira goma ba ne ba za a yi la'akari da cewa wancan naira ishirin ba ne a'a yanzu sun zama namu gaba daya da mai yawan da kaɗan ɗin sun zama namu gaba tun da sun zama namu gaba daya to za a raba mana bisawiyati ne bisawiya bisawiya zai iya ɗaukan a ce to abu dubu biyu biyu biyu kowa dubu biyu ko kowa dubu uku uku gwargwadon yawan kuɗin da yawan mu ko kowa dubu biyar biyar biyar yadda kowa zai samu kaga naka sun shiga nawa nawa sun shiga naka naka da suka fi yawa a kan nawa yanzu sun haɗe sun zama bai ɗaya wasu suka ce bisawiya abin da ake nufi a tambaya kai kana da mata in ka ce a sai a baka dubu ɗaya kai fa ina da mata dubu biyu kai fa mata na biyu sai a baka dubu uku kai fa mata na hudu sai a baka dubu biyar kai fa ni warin takalmi ne sai a baka ɗaya <laughs> to saboda haka shine ma'anar bisawiya a duba wanda ya fi bukata a bashi shine ma'anan bisawiya to kun ga wannan ya za a yi ai wannan yanzu da za a irin wannan a Kano ko a Gombe ko a Bauchi ko a jihohinmu na musulmi a ce kowa a tara akawun ɗinsa mutane nawa ne a Gombe asalin population na mutanen Gombe sun kai nawa miliyan biyu to an ce miliyan biyu misali yanzu a samu mutum ɗaya a mutanen Gombe yana da miliyan biyu za a samu a cikin mutanen gombe da yake da miliyan ɗari watakila wani ma yana da miliyan dubu wani ma watakila yana da miliyan dubu goma kuma ɗan jihar gombe ne wani ma yana da biliyan kaza to a ce shi kenan yanzu mu gaba ɗaya a je kowace unguwa a kirga mutane duk a rijistar su duka mutanen garin sai a je duk kuɗin nan na akawun gaba ɗaya a fito da su duka a rubuce su a kirge abu unguwa unguwa gida gida mai miliyan ɗari da mai kwabo ɗari da mai sile ɗari da mai naira ɗari yanzu dukiyar ta zama tamu kaf ta mutanen gombe sai a raba kuma daidai wa daida kaga daga nan an tashi wani fa kenan wani ya tashi kenan ko ba a sake yin haka ba ya tashi to ya za mu kwatanta kan bayan Allah da sahabbai ga sunna ɗaya rak daga cikin sunnonin da sahabbai suka sunnanta kwaya ɗayan rak an kasa ɗabbaka ta a kano an kasa ɗabbaka ta a gombe da bauchi da kaduna da ƙasashenmu na musulmi har yanzu wannan tun daga kan sahabbai ni ban karanta a tarihi wanda ya kuma aiki da wannan sunnar ba to ya za ka ce ka kamo sahabbai ko daidai kake da sahabbai ga wata sunna kwaya ɗaya ko da abokinka ku yi ba zato ba tsammani ka ce nawa ne a nawa a juna mu haɗa mu raba domin wani idan ya san za a haɗa za a raba sai ya raba kuɗin sa biyu ya raba da gaskiya yan uwa da saboda haka manzon Allah ya ji labarin wannan abin da suke yi sai ce fahimmin ni wa ana minhum fahum minni wa ana minhum su sun ni na zama su an ce kaɗan annabi ya taɓa faɗan wannan ga mutane ya ce maka fahim minni wa ana minhum saboda annabi da ya ji wannan labarin ya ce sun zama ni na zama su dama abinda annabi yake so al'umma ta koma kenan to wannan shi ake kira musawat daidaita dan uwanka da kanka akwai isa da aka rawaito cewa wani sahabi yana jin yunwa yana sha'awa sai wani ya dafa kan akuya ya sha romo sai aka kawo masa ya bude tiririn nan na tashi sai ce kai me ya makoci na ya fi sha'awan wannan sai ya rufe ce a kai masa da aka kai makocin shi ma ya bude tiririn ya daki hancinsa sai ce kai wannan ya fi ni bukata shiga nan makota ka kai masa aka dinga yawo da kan ragon nan sai da aka je gida tara ya dawo wa wanda ya bayar kowa yana jin dan uwansa ne fi bukata sai dawo kan wanda ya bayar sannan ya ce to tun da ya zagaya ya zagayo gida ma rabona ne ko sai farka to yanzu ka duba da za a kawo fiya wata fiya wata guda biyar ku shida ne a gurin kaga ɗaya ba zai samu ba to ka lura da koyar da za'i ko kawa za ka ga an da ko kawa da wasoso wannan ɗabi'ar in mu cire ta daga rayuwar mu ba to ba za mu taɓa ci gaba ba wasoso ɗin nan da za a ce a yi wasoso haka ji almaji yana ɗille ko fashi ko wawa eh, ko a zauna a ci tare shi ne mafi sauƙi ka yi ɗille ko a yi maka fashi ko a yi maka wawa ɗille da ka san ɗille ba ai ɗille shi ne ka samu abin baraka ka ɗan gutsuro ka ɗan ba mutum shi ne ɗille ko ko a yi maka fashi ma'ana a ƙwace maka tuwon da ka samu ko kuma a daka maka wawa to wawa a gidan biki wawa a wajen taro wawa a wajen rabon kuɗi wawa wawa ita take ta bin mu sai ka ga wawa ta bi mutum har ofis ɗinsa to in mutum ya je can sama babban wawa yake yi so da aka daga nan sai ka ga an daka wawa akan giran ɗin jiha ko na ƙasa ko na al'umma sai a wawashe kuɗin wasu 'yan kaɗan su rabe su bar miliyoyi a cikin wahala kaga wannan wawa ɗin sai mun cire ta daga ran cewa ba wa in wawashe ko ka wawashe ko in ɗebe ko ka ɗebe shine alheri ba a'a kowa isamu shine alkhairi ba ko mutum ɗaya ya mugun kuɗi ko suna cikin mugun talauci ba domin mugun kuɗi ba a iya kashe su gaba ɗaya yanzu kana da biliyan ɗaya miliyan dubu idan za ka kashe miliyan ɗaya duk wata sai ka yi wata dubu za su ƙare nawa ne wata dubu shekara tamanin da uku da wata hudu to ko mai mutum zai ci mai mutum zai ci duk wata na miliyan ɗaya kenan kullum dubu talatin da kusan uku kullum dubu talatin da uku me za ka ci na kullum in kana cin dubu talatin da uku kullum sashe ka shekara tamanin da uku da wata hudu to mai amfanin su saboda haka mugun kuɗi da mugun talauci shi yake kare rashin zaman lafiya in wasu kai mugun kuɗi suka yi wasu ka ba wasu a cikin mugun talauci ba laifi wani ya fi wani kuɗi amma a wasu sun bushe karaf wasu kuma sun tara makudan kuɗi na rashin hankali to wannan ba alkhairi bane a cikin al'umma to da wannan shine mataki na biyu mataki na uku martabatul ithar ka fifita dan uwanka akan abinka ka fifita dan uwanka imamu ahmad ya ruwato wata kissa an je yaki sai aka ji masahabbai guda uku rauni kowa raunin dab yake da mutuwa da ka idan mutum yana dab da mutuwa ga ƙura ga haki ga zafi yana buƙatar ɗan ruwa ya sha don ya samu rile to da aka zo da ruwan an kwanta da su su uku sai aka zo wa na farko an yi haka za a bashi sai ji na kusa da shi yana cewa alma alma ni ruwa sai haka da bakinsa ba zai iya magana ba saboda raɗaɗi sai ya nuna wancan shi ya rufe bakinsa don ka a bashi sai aka je kan na biyu shi ma na biyun an tallafo kansa ana kokarin bashi ruwan sai ya ji na gabansa shi ma yana kira ruwa shi ma sai ya rufe bakinsa ya nuna wancan an tafi kan na ƙarshen an ɗauko shi ana kokarin bashi sai aka tarar ya cika aka dawo kan na biyun da gudu shi ma ya cika aka dawo kan na uku shi ma ya cika su ukun haka suka tafi lahira ba wanda ya sha ruwa a inda suke buƙatar ruwan kenan haka annabi ya yi bako imamul bukhari da musulun su rawaito ya ce a je gidansa mutane suna ga annabi fa mai arziki ne riƙewa ne baya yi kun san arziki a wajen larabawa shine ka bayar suna shigowa suna fita ba suna shigowa suna zauna ba idan suna shigowa suna zauna sunanka mai kuɗi idan suna shigowa suna fita sunan ka mawadaci mawadaci shine ya wadata shi ta ungo mai kuɗi ko shine wanda yake son kuɗin su taru su yi tsoro ruwa allazi jama'a malam wa addadahu wanda ya tara ya tara yake kirgawa baya ci baya sha baya alheri baya zakka baya kyautata wa kowa saboda haka gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kullum a cikin kuɗi yake amma kun san dalili ba a wa mai sallama idan kai sallama gidan annabi kace ban ci ba to ba za a ce wancan na sito din a bar shi ba in dai kai sallama sai a bude sito to shi yasa annabi zai tara abinci na shekara amma ba zai kwara ba so da duk wanda ya ji yunwa ina za shi gidan annabi nan ne kadai ka ce allazi wahidun ba za a ce koma ba sai a ce na nana aisha ta ce mun yanka rago amma wannan ya shigo a yankan masa karfata wannan ya shigo a yankan masa tsoka sai ragon na ya kare kaf abin da ya rage mana saura karfata daya duk ragon ya fita waje da annabi ya shigo sallallahu alaihi wasallama ya ce ina ragon mu ta ce ya rasulallah duk an raba wa mutane saura karfata ya ce allahu akbar muna da cikakken rago a lahira mara karfata mana wanda ya fita wajen shine namu na lahira wanda muka ci a gidan shine za mu kasayar a masai abin abinda ka ba jama'a shi ka ajiye abinda kai alheri da shi shine wadata shine arziki sai da aka sahabbai da aka duba gidan annabi babu abinci duk ya kare sai aka ce to a tafi gidan sahabbai sai wani sahabi ya zo ya ce shi a bashi shi kuma abin mamaki wajen karɓar bako din sai da kokawa ya yi kokawa ya fusge bakon ya tafi da shi yana zuwa ya je samu matarsa shine Abu Talha da Ummu sulaimi sai ta ce ai gidan yau babu ma abincin da ni kai na zan ci kai kanka zaka ci abin da ya rige mana abin da za mu dafa wa 'ya'yanmu sai ce to 'ya'yan ba ba za su ci ba domin na zo da bako kuma bakon annabi ne yanzu ki je ki kwantar da yaran ki dinga girgiza su habbacci ya dauke su mu ba wa bakon su mu mu haƙura su masu haƙura to da aka je aka kwantar da yara ka ta girgiza su bacci ya dauke su sai ce to mu shirya plan domin bakon nan in ya gabanci ba biki ci ba zai tsargu cewa ba mu ci ba shi ma ba zai ci ba ya za mu plan din ice idan kika zo da abincin muna zaune da shi ki kunna fitila in kika zo da abincin kika ajiye sai ki bi ta gefen fitilar sai ki sa kafa kamar ki gani ba sai ki ture ta tunda irin fitilar da a ci balbalce in kika ture ta ta fadi za ta mutu sai ki ce za ki je ki kunno mu fara idan kika tafi sai ki zaman ki ni kuma zan yi masa bismillah a cikin duhu sai da haka tunda dama hannu da baki babu sabani ko a duhu ko a haske sai da haka bako zai ci abincinsa suka yi wannan dabara yara sun yi bacci mai gida bai ci ba uwar gida bata ci ba 'ya'yan gida ba su ci ba baƙon ne kawai ya ci ya ƙoshi ashe wannan filan da suka yi kan baƙo ya gane cewa su ba su ci ba Allah ta'ala ya gaji abin da aka yi kuma a daren ya ba annabi labari sun fito sallar asuba sai kawai manzo Allah ya tarwa nan sahabin ya ce ajiba rabbukum mimma sana'atum laila Allah ya yi mamakin abin da kuka yi jiya sannan sai jama'a suke cewa me suka jiya ma'ana ba wanda ya san me aka jiya har shi ba kuma bai san me aka jiya ba sai a lokacin ake tambaya me ya faru jiya aka ce ai jiya a gidansa bai ci ba shi matarsa bata ci ba ƴaƴan gidan ba su ci ba baƙonsu kawai suka haƙura suka ba yanzu ya mu da irin wannan ai ko da ka yi ƙarfin hali ka ba baƙon akalla ka gaya masa dan ya ƙara ba ma ka ce bako ka san ko abin da ya faru jiya ai jiya a gidan nan kai kadai ka ci abinci amma ni da ƴaƴana da matata da yunwa muka kwana akalla dan shi ma ya rawaci kissa ya jiya ya gaya wasu cewa ka masa abin arziki abin arzikin ma a ɓoye aka yi shi kun sa akwai abu arzikin da za a yi maka kai baka ma san an maka ba sai dai allan da aka yi maka saboda shi ne zai sani to wannan sahabbai sun kai wannan matsayin to kun ga ashe manyan mutane ne sa'ad bin rabi al-ansari abdurrahman bin auf ya sauka a gidansa sai ce ya kai bakon annabi bakona ɗan uwana kuma a musulunci gidana zan raba biyu in baka rabi rumfata zan kasa ta biyu ka ɗaure biyu ɗaure biyu mata na biyu ne akwai amarya akwai uwar gida za su leƙo ta taga ko ce ta haka da fuskarta ce bismillah ba ko ce take so a ciki in ka nuna uwar gida ko amarya ni kuma sai ce na sake ki in ta gama idda sai ka aura sannan ka zo cikin gidan kuma ku zauna ka inna lillahi yanzu ko mutum ya saki mata ma ka aura ba sa ka ce kun shiga rigima ka da shi ka ji ana cewa dan ma wulakanci wai mata ta ya aura ba mata ka ya aura ba wallahi matar da ka saki ya aura aka yi zana cewa mata ta ma ya aura dan mare to kai da ka saki ba ka so don wani ya aura mai matsala kuma wanda ya auri mataka ma ya rufa maka asiri ya taimake ka ko da ya auri mataka da a ganta tana tambaɗe ɗaya hanya ce ya yi mata wani ce fa ko yanzu ƙani ya saki mata sai ransa ya gani yana so sai ban ya auro ko aboki ya saki matarsa wani abokinsa ya gani yana so ya auro ko kanin babanka ko kanin babanka ya saki matarsa kai kana so ka aura tunda ya halatta babanka ne kadai a duniya in ya saki mace bai baka ba ka aura ba amma wani kanin da ɗanka da babanka su ne kadai jikan kakanka sauransu amma dole go mutanen duniya duk wanda ya saki mace zaka aura sai dai kawai tsoron rigima kai ya fasa ma baki ita yanzu wannan da rashin kunya in yi in saki mace kuma ya aura ka ji mara kunya ta tsarare ba ba saki kai ba inda ba saki ba ina so ko matsala ciki to shine Allah ta'ala ya ce wala jiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita yan uwansu akan su walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata wa man yuqashu nafsihi wanda ya saba wa rowa da ƙauro da ƙanƙamo da ke cikin yansa. fa ulaika humul muflihuna waɗannan sune masu rabauta domin shuhu kai wa kanka ruwa kai baka ci ba wani bai ci ba wasu kun ce shuhu shine ka hana komai ita kuma rowa shine zaka iya ba wasu ba zaka ba wasu ba ko ka gutsuro wasu dan kadan akwai bambanci da aka yi bayanai dogo tsakanin bambanci tsakanin shuhu da bukhulu wanne ne yafi zurfi amma dai Abdullahi dan Mas'ud ya tabbatar mana shuhu yafi tsanani domin shi shuhu akwai zalunci ma a ciki bai kai kanka baka ci ba iyalanka ba su ci ba matanka ba su ci ba shi yasa hindu ta siffanta mijinta rajulun shahihun shahih min ash ma'ana shi bai ci ba bai ba iyalansa sun ci ba amma akwai wanda zaka ga shi ya ci ya sha ya wadata ‘ya'yansa ma sun ci sun sha sun wadata matansa iyayensa amma kai ne da baka da alaka da shi kai ba za ka ci ka sha ba to kaga wannan akalla bai wa kansa rowa da iyalansa ba wasu yawa to shi ko shuhu ga dukiyar amma shi ma yunwa yake ji <laughs> ga dukiyar amma rigar jikinsa ko takalminsa ka ba za ka goge da ita ba ga dukiyar gidan da yake zaune ko kiwon karnuka ba za a ciki ba matansa a rame 'ya'yansa a bushe shi kuma ya wani mammatse da shi ya tsutsuke ya wani yi tamoji tamoji da shi saboda tsabar azabtar da kai to wannan dukiya ba ta da amfani to Allah ya ce wanda ya saba wa rowar da ke ransa ya haƙura ya bayar saboda Allah fa ula'ika irin waɗannan mutane humul muflihuna sune masu rabauta sai Allah ce wallazina ja'u har yanzu akwai rabon waɗanda suka zo min ba'dihim bayan sahabbai tabi'ai har zuwa kanmu kenan ya amma fa masu cewa ba masu zagin sahabbai ba yaquluna suna cewa rabbana ghafir lana Allah ka yi mana gafara saboda ita roƙon gafara ka fara da kanka in dai zaka roƙi gafara fara da kanka in zaka wa wani suka ce rabbana ghafir lana Allah ka yi mana gafara kun ga annabi annabi Nuhu ya ce rabbi ghafirli wal walidayya ko rabbi ya ce rabbi ghafirli wal walidayya wa da dakhala baita annabi ya ce rabbana ghafir lana rabbana ghafir lana رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب to da kun kunga mutum ya fara da kansa anan to shine Allah ta'ala ce suna cewa Allah kai mana gafara wal ikhwani allazina sabaquna bil imani kuma ka yi gafara ga 'yan uwanmu wanda suka rigaye mu da yin imani muke koyi da su wala ta ji alfi kulubina ghillan kada ka sanya kulli da mugun nufi da kyashi a cikin zukatanmu lillazina amanu ga 'yan uwanmu da suka yi imani rabbana ya Allah mahaliccinmu innaka ra'ufun kai mai tausayi ne rahimun mai jin kai ne Allah kai gafara gare mu da 'yan uwanmu waɗanda suka yi imani kada ka sanya mugun nufi da kulli a cikin zukatanmu wannan shine irin addu'a da sahabbai suke wa ƴan uwansu na'am ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan makoman ganiman fai'u ya kuma yi yabo da kirari da jinjina ga manyan sahabbai na maka da na madina sai Allah kuma da waɗanda suka biyo bayan su da imani da kyakkyawan addu'a da kyakkyawan ƙudiri game da magabawatansu na ƙwarai sai Allah ya ce alam tara ilal lazina nafaqu shin baka yi duba ba zuwa ga waɗanda suka yi munafunci su ne abdullahi bin ubai da mutanensa da ƙungiyarsa da jama'arsa da jam'iyyarsa nafaƙu sun yi munafunci ya ƙuluna suna faɗa li ihwanihim allazina kafaru ga 'yan uwansu waɗanda suka kafirta min ahalin kitabi daga cikin waɗanda aka ba littafi su ne yahudu da nasara amma anan ana nufin yahudun banin nadir la in ukhrijtum suka ce lalle idan aka fitar da ku daga madina suna ziga su da na nakhrujanna ma'akum saboda soyayya da ƙaunar da ke tsakaninmu da fahimtar juna lalle za mu fita tare da ku wala nuti'u fikum ahadan abada ko ba za mu bi kowa ba a cikin lamarinku har abada duk wanda ya taɓa ku ba za mu yi masa biyayya ba in aka ce za a ci mutuncinku ko za a taba ku ko za a kore ku wa in kuma idan aka yaƙe ku ko aka yi faɗa da ku nan suran nakum wallahi za mu taimake ku ka munafiki akwai cika baki wallahi yashhadu Allah ya shaidar ya tabbatar innahum lakazibuna lalle su maƙaryata ne ba za su fita tare da su ɗin ba kuma ba za su taimake su ban an yaƙe su ɗin kamar yadda ya faru La'in in ukhruju Allah ya rantse ya ce lalle idan aka fitar da su banu nadir la yakhrujuna ma'ahum ba za su fita tare da su ba kuma abin da Allah ya rantse a kai shi ya faru ba munafiki ko ɗaya da ya fita saboda an kori banin nadir wala in kutilu in aka yaƙe su ma la yansurunahum ba za su taimake su ba kamar da aka zo aka kewaye katangar su har kwana shida babu munafiki ko ɗaya da ya zo ya ce yana tare da su wala in nasaruhu Allah ce in ma sun taimake su din lawallun al adbara za su bada baya su gudu su wato su bar su cikin rigima sun malayun saruna sannan duk su biyun ba za a taimake su ba don ba sa kan tafarki na gaskiya Allah ta'ala ce la'antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah lalle ku muminai ku ne mafi tsananin sa firgici a cikin zukatansu fiye ma da Allah wato yadda suke jin tsoron suke razana da ku suke shayin ku suke shakka ku to ba sa jin tsoron Allah haka kudaka ku ci gaba da firgita makiya Allah ashaddu wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama ubainahu zalika bi Allah ce wannan ya faru gare su ne saboda su kaunin wasu irin mutane ne la yafqahuna da ba su da fahimta ba sa fahimta komai saboda kwakwalwar su ta toshe la yuqatilunakum jami'a Allah ce ba za su yaƙe ku ba gaba ɗaya saboda su ma a tsakaninsu ba su da haɗin kai illa fi ƙuran muhassanatin sai a cikin wata alƙarya wacce aka yi mata ganuwa aka yi mata katanga sai ta bayan wato sun shiga bayan wani abu aunin wara'i judo ko ta bayan katanga in kaga sun yi fada da ku sun akwai wani tsari a tsakaninku amma ba za su fito a gaba da gaba yadda muminai suke yi ba saboda wanda aka kashe a bangaren muminai aljanna za shi wanda aka kashe a ɓangaren su wuta za shi idan ka sai sun yi ta neman maraba makoya inda abin da zai kare su bullet proof wane ne wane ne sai sun yi ta buya a bayan abubuwa saboda tsoron mutuwa kasu sheka lahira to Allah ya ce ba za su iya yaƙi da ku ba sai suna cikin wani gari wanda aka yi masa ganuwa ko kuma ta bayan judo akwai kira'an da ta zo daga ibnu kasir da abu amr cewa min wara'i jidar haka malam nafi da malam ibnu amir da malam asim da malam hamza da malam kisa'i sun karanta judo da dan muddali haka nan malam abubakar siddiq da malam ibn abu ilba ya karanta illa min wara'i jadar bi fathil jim wa dal haka nan malam umar bin khattab ya karanta da muawiya da asim al-jahdari illa min wara'i jadar bi fathil bi bi sukun jadr haka nan ali bin abi talib da malam abu abdurrahman sulami da malam ikramatu da malam hasan da malam ibn sirina da malam ya'mur sun karanta judud wato uh, jadar ko judur ko uh, jidar ko judur ko jadar duk an karanta wannan wato aya da shi na bainahum shadidun Allah ce adawar da ke tsakaninsu mai tsanani ce su kansu ba su da haɗin kai domin duk abin da ba a gina shi don Allah ba to baya ɗorewa ko baya tabbata wato ƙiyayyar da ke tsakaninsu su ma mai tsanani ce ko kuma wato in a bayan katanga ne za su yi ta cika baki suna nuna su yakin su mai tsanani ne amma an yi gaba da gaba kuma sai su razana ta tahsabuhum jami'an Allah ce kana daukan su kamar a haɗe suke guri guda da su yahuda da su munafikan sai ka ɗauka guri guda suke amma Allah ce wa qulubuhum shatta wato zukatansu daban-daban suke saboda kowa da bukatarsa bukata ce ta haɗa su kamar da yanzu kasashen kafirai suke cewa su ba su da abokin dindindin ba su da makiyin dindindin amma suna da bukata ta dindindin ba ka yau ka iya zama abokinsu gobe ka iya zama su in dai bukata za ta biya za su yi amfani da kai su biya bukatar su wurgar da kai aka suka dinga wa shugabannin kasashen musulmi a yi amfani da mutum ya yaƙi musulunci idan ya gama yaƙi da musulunci shi kuma ya zo a kwaɓe shi ko a majiyin mulki ko a buge shi akan titi a kwakwaɗa masa mari amma duk shugabannin nan na da yan lelan amerika ne na kasashen laraba amma su gashi an tuso su a gaba an cira wancan an kori wancan an raraki wancan wancan ya gudu wancan ya shiga ta karkashin fayil zai gudu an kama shi wancan ya hau jirgi ma ya je kasar suka ce ba zai sauka ba kamar na tunisia kamar na libya kamar na duka waɗannan shugaban kasashen laraba da su ne yan lelan su amma da ta ƙure musu ba a son su sai suka zara hannun su ka ce ba ruwansu ma shi yasa ka so Allah da manzansa Allah ne kaɗai ba zai juya ma baya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zai juya maka baya ba ka so Allah da manzansa amma in zaka so wani kafiri ko ka goya wani kafiri baya saboda kana tsoron kada wani abu ya kare maka na duniya wannan kafirin ba shi da amana kowaye wata ran sai ya ci amanar ka ya raba ka da yan uwanka su maka alkunuti suna tsine ma albarka shi kuma can ya fatattako ka kuma dole in ka mutu ko a ina ne gawarka nan za a kawo cikin musulmi a yi mata wanka a sa mata likafani a ce liman ya shige gaba su ya kamata limaman su yi zuciya duk wanda ya ci amanan musulunci da musulmin an kawo gasa a ce a mai kudu da ita can cikin a kai wa arnan da ya goya ba can su masa sallah su binne shi a tasa makabartar tunda mu baya kaunar mu ɗan uwansa musulmi baya taimakon mu baya son mu baya son ƙasar mu baya son yankin mu baya son alkhairi ya same mu sai ga wasa za ka mana ce mata sallah an ki ai mata sallah saboda duk masu goyon bayan kafare suna goya musu baya su san abin da zai faru kenan nan gaba za mu fara fatawa duk wanda ya cuce mu ya cuci addinin musulunci ba za mu masa komai ba amma za mu bashi da Allah amma fa in ya mutu gawarsa ba za mu mata sallah za mu ce za a yi fatawa duk wanda ya je sallah shi ma Allah tsire masa albarka da kaga mutum daga nan zai gane kuransa a gani shi ne Allah ta'ala ce tahsabuhum jami'an kuna ɗaukansu a haɗe wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun la yaqilun Allah ce mutane ne da ba su da hankali to nan za mu tsaya sai mu tashi ka masalin lazina min qablihim abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya yafe mana ga saƙonni da muka samu daga mutane daban-daban wanda suka kawo gudunmawa akwai a tamfa turmi biyar shadda yadi ashirin da biyar alƙur'ani guda biyar daga wani ɗan uwa fi sabilillahi a yi masa addu'a allah ya biya masa bukatunsa shadda yadi talatin da biyar a tamfa turmi goma daga wata 'yar uwa a bawa marayu da waɗanda suka musulunta fi sabilillah a yi mata addu'a allah ya biya mata bukatunta dubu goma sha biyu daga aishatu hassan na wata-wata na tsawon shekara ɗaya a yi mata addu'a allah biya mata bukatunta allah biya mata a tamfa turmi ɗaya daga wani bawan allah a yi masa addu'a dubu biyu da ɗari biyar daga 'yan sahun gaba ɓangaren kudu a sa asusun marayu a yi masa addu'a ina kenan nan ta adawa suna nan suka tsallako nan da saboda haka kun ji ko Allah muku albarka ya baku bukatun ku na duniya da lahira ku kuma an jinkirta addu'a ku sai wani lokaci ɗari bakwai daga wani bawan Allah a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa ɗari biyar shi ma daga wani ya ce a sa asusun marayu shi ma ya masa addu'a Allah biya masa bukatunsa wanda ya ce malam dan ah, uwanmu ne ya fita raba katin aurensa yau sama da wata biyu babu labarinsa sai da haka muke roƙon addu'a Allah ya tsare shi duk inda yake ya kuma dawo mana da shi lafiya to Allah ya dawo da shi lafiya Allah kuma ya sa katin da yake raba haɗin a zuwa ɗaura auren dubu ɗaya daga wani ɗan uwa ce matarsa tana gadon haihuwa kuma yana ya samu damar sauke farali ko ko ya samu ne ya samu damar sauke farali wato za shi haji a taya shi da addu'a ko matarsa ta haihu lafiya to Allah ya sa ta haihu lafiya kai kuma Allah ya sa ka je haji ka da lafiya akwai marasa lafiya a gida da asibitoci da suka rubuto a yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya akwai masu bukatar mallakar gidaje na kansu suna gidajen haya da kunci da tsanani Allah ya yalwata musu ta hanyar ba su gidajen kansu akwai masu bukatar buɗi a harkokin kasuwancin su Allah ya buɗa musu akwai masu bukatar cin jarabawa daban-daban Allah ya ba su akwai masu bukatar maza da matan aure na gari Allah ya ba su akwai masu buƙatar addu'a Allah shirya musu da 'ya'yansu akwai masu buƙatar samun aikin yi Allah ya ba su akwai masu buƙatar addu'a Allah ya yi musu kuncin da suke ciki to duk wanda ya rubuto masu buƙatun nan duk muna tawassali bi asma'illahi ta'ala husna wa sifatihil ula duk wani suna da in an kira Allah da shi yake amsawa in an roƙi buƙata da shi yana biya wanda muka sani da wanda bamu sani ba mun yi tawassali da shi Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ya tsare mu daga dukkan abin ki Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimake masu taimakon addini اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك